yan uwa kudubar mu ta yau ta ja hankalin mu ne akan abin da ake kira cin hanci da rashawa wanda yake haramun ne ga addinin musulunci kuma a yau a wannan rayuwa tamu mafi yawa mun dilimi a cikin wannan mummunan aiki wajibin mu ne mu yi kokari mu tuba mu gyara halayen mu domin mu tsira gobe kiyama ko mu tsira duniyar mu da lahirar mu bayan yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kudu ba ta fara jan hankalin mu cewa ku sani ya ku bayin Allah kun ga cin hanci da rashawa abu ne wanda yake sabbaba fushin ubangiji ga bayin shi abu ne wanda yake jawo masu yi fadawa cikin azabar Allah Abdullahi ɗan Amr bin yake cewa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsine ma wanda ya bada cin hanci ya tsine ma wanda ya amshi cin hanci waɗannan su biyun dukkan su tsinannu ne a gurin Allah Ta harshen Manzan Allah sallallahu alaihi wa ashe ko waɗanda Allah ya tsine ma babu yadda za a iya samun musu cin nasara a rayuwa duniyarsu da lahirarsu har sai in sun tuba ku sani ya ku bayin Allah waɗanda duk Allah ya tsine mawa kuwa babu yadda za a iya cin nasara har abada sai dai in sun tuba in kuma Allah ya yafe musu ya karɓi tubansu ya Allah muna tuba ka karɓi tuban mu ya Allah ya bayan Allah ma'abota ilimi suke cewa kaga cin hanci da rashawa babban zunubi ne daga cikin gingima gingiman zunubai in mai aikata shi kuma yana bijirar da rayuwar shi ne zuwa ga wahalar duniya da ta lahira domin cin dukiyar mutane ne ta hanyar da bata kamata ba ta hanyar da bata dace ba Allah tabaraka wa ta'ala ku yi hani akan wannan yace kada ku rika cin dukiyoyi tsakaninku ta hanyar zalunci ba da yarda waɗanda kuke cin dukiyoyi nan nasu ba ya bayin Allah wannan masifa wannan bala'i ya yaɗu cikin waɗannan garuruwa namu cikin irin waɗannan ƙasashe namu musamman wannan ƙasa tamu Najeriya abin ya yi yawa musamman a irin wannan zamani namu na cin hanci da rashawa cin dukiya ta hanyar bata dace ba musamman a wannan ƙasa tamu musamman a waɗannan garuruwa namu har ya zamo mafi yawan musulmi mun dilmi a cikin wannan da wuya ka samu wani mutum wanda za a buƙaci wani abu daga wajen shi ba tare da ya mika hannu ba shi ma a ɗan san mai na goro a ɗan san mai ribar ofis a ɗan san mai gashi nan dai da sunaye kala-kala yadda ake kiranta ba kunya babu tsoron Allah ba kunyar jama'a babu tsoron Allah har abin ya zama muna ruwan dare har abin ya zama kamar wani abin sha'awa har ma ya zama ana kallon shi kamar ba laifi ba ne bayan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zamani zai zo wa mutane wani lokaci zai zo wa mutane za ka ga mutum bai damu ba daga ina yake samun kuɗi ta hanyar halak ne ko ko ta hanyar haram ne shi dai kurin ya dai samu kuɗin hasali ma da yawa an san ma hanyar haram din ne irin waɗannan hanyoyi na cin hanci da rashawa amma sai a rufe ido amsa har ma ana ganin wanda bai yi haka ba kamar wani ɗan ba ƙauye ba ƙauye ne wani ɗan ba gidaje ba gidaje ne wani sakar sakar ne haka wanda bai san inna kanshi yake mai ciwo ba wani ɗan ustazi ustazi ne wai shi bai cin hanci bai karɓar rashawa ya bayin Allah wannan masifa ta yi yawa cin hanci da rashawa fa shi yake mai da kuntukurmin mutumin banza ya zama mutumin kirki har ya bai shi in zai ba da cin hanci shi yake lalata matsayin adalci adalcin nan kuma shi ya tsaye da sammai da ƙasai ya bayin Allah ya ku mutane ku sani ana caccan zama cin hanci da rashawa sunaye a wajen masu yi ana aro in sunaye ana bashi da waɗansu launuka daban-daban wani lokaci a ce girmamawa wani lokaci a ce kyauta wani lokaci a ce na goro wani lokaci a ce gashi nan dai to ku sani ya ku bayin Allah da kowane irin suna aka kira abin wallahi haramun ne kuma aikin shedan ne aikin shedan ne ku sani ya bayin Allah wallahi kun ga cin hanci da rashawa kwayoyin cuta ne sun fi kwayoyin X wato eh, sida bala'i a cikin ƙasa duk wanda suka kama to fa ya halaka kenan har abada cuta ce mai matukar haɗari haɗarinta ya shafi ɗaiɗaikun mutane har ya shafi dukkanin ƙasa ma babu wanda zai auka cikin wannan ɗabi'a ta cin hanci da rashawa face Allah ya shafi albarka daga cikin komai shi sai Allah ya shafi albarka cikin arzikin shi sai Allah ya shafi albarka cikin iyalin shi sai Allah ya shafi albarka cikin duk lokacin da aka bashi sai Allah ya shafi albarka cikin rayuwar shi kai sai Allah ya shafi albarka a cikin kowane irin sha'ani na shi babu wanda zai cuɗanya da wannan mugun aiki cin hanci da rashawa ya zamo shi ne abin da yake ci daga gare shi face sai Allah ya amsar addu'a shi Allah bai taɓa amsar addu'a daga bakin da ke cin hanci da rashawa sai mutuncin shi ya zube a gurin Allah kuma sai mutuncin shi ya zube a fuskar mutane sai ɗabi'u shi sun lalace waɗansu ma ɗabi'u da yake da su na ƙwarai sai sun koma ba na ƙwarai ɗin ba <laughs> sai Allah ya tumɓace kunya da ganin mutuncin jama'a cikin idanun shi sai al'amuran shi gaba ɗaya sun sa kwarkwace komi shi sai ya ƙare sannan kuma ƙarshe ya ƙare da shiga cikin wata gobe kiyama matuƙar har ya mutu bai tuba ba ya Allah muna tuba ka tuban mu ya Allah Allah ka ba mu damar tuba ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkanin wani jiki da ya bubbuga ta hanya haramun to wallahi wuta ce mafi cancantar ya koma ciki gobe kiyama har in dai ba a tuba aka tafi a haka ya bayin Allah cin hanci da rashawa shi ke lalata tattalin arziki mu kalli kasar mu Najeriya babu irin abin da ba a da shi na tattalin arziki kuma a rubuce ma a takarda musamman a wannan zamanin da muke ciki cewa ake Najeriya nan ta samu ci gaba ta wajen bunƙasar tattalin arziki a ƙasashen duniya haka abin yake a yau ci gaba take samu amma mun ga ci gaba, haka yake a cikin Najeriya haka yake a cikin garuruwan mu haka yake cikin gidaddajin mu haka yake a kasuwannin mu wallahi abin ba haka bane ba me ya ja muna gaba ta koma baya wallahi cin hanci da rashawa ne duk irin abin da ake bukata a wata ƙasa wacce za a ci gaba ƙasa ta zamo tana faɗa a ji ta zamo cikin ƙasashen duniya maɗaukaka na arziki Allah ya ba wannan ƙasa dubun dibata iri shi ga yawan jama'a ga ƙasan noma ga ma'adanai iri-iri ga fetur ga wane ne kowane irin tarkace ga ɗimbin masu ilimi kala-kala tun daga na addini har na boko duk Allah ya hori a wannan ƙasa tamu ga masu kirkire-kirkire amma kuma da wannan ko'ina an fi mu ko'ina an fi mu su kuni da jin daɗi me ya ja muna wannan wallahi cin hanci ne da rashawa daga sama arkas da haka Allah yake lalata duk abin da ke hannun duk abin da yake shigowa yake ɗaiɗaita wannan jama'a tamu babu shakka kuma sai mun tuba zuwa ga Allah da haka ya ku bayin Allah wallahi wallahi kuma ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka gyara in ji tsoron Allah in gyara mu sani duk abin da muka yi fa Allah yana kallon mu tunanin mu tara dukiya da yawa mutum zai tare dukiyar ya ta birge ma cikin dukiyar amma ta zama mashi bala'i da ukuba tun daga duniya kafin ya mutu kuma ya kare cikin azabar Allah Allah ka ba mu ikon gyara halayen mu hudu ba ta biyu bayan yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya ku bayan Allah ku sani cin hanci da rashawa haramun ne a cikin musulunci da kowace irin sura kuma ya zo da kowane irin suna aka kira shi ko ka ce na goro ko ka ce kyauta ko ma me za ka ce domin shi suna ba shi bane abin dubawa me aka aikata tabbataccen abu ne cikin shari'ar musulunci ka ba wani mutum wani abu na kyauta irin wannan domin yi maka wani abu haramun ne ko ya ko mutumin nan yake ko ya kuke da shi ya tabbata cikin cikin sahihul bukhari sahihul muslim daga abu humaydi sa'idi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ya ba wani mutum wani aiki yace ya je wani gari ya amso dukiyar zakka ya kawo madina mutumin nan ɗan ƙabilar azdi ne amma an ɓoye sunan shi lokacin da mutumin ya je suka ba shi abin da zai bada na zakka ya kawo madina sai kuma suka ba shi wani ɗan abin goro suka yi wani ɗan ne. da ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da aka aike ni in amso gashi na amso ga kuma wani abu nan wannan nawa ne wannan ne suka ba nan take manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗarya kan mimbari yayi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah ya ci gaba da zuba huɗuba a cikin huɗubar yake cewa me yake samun mutane ne mu aike ka ka je ka amso mana abu wajen mutane ka zo ka ce gashi abin da suka bada kai kuma ga wani abu wanda wa kai suka ba to dan me in kai suka ban me yasa baka zauna gidan babanka ba ko kai zaman ka ɗakin innarka kaga za su kawo maka wannan abin da kace sun baka ina rantsuwa da wanda raina yake hannu shi ne Allah babu ɗaya daga cikinku wanda zai da malamala da cin hanci da rashawa face sai ya zo ɗaure gobe kiyama face sai ya zo da wannan abin gobe kiyama a kusa wuya ya shi ya ku bayin Allah ya ku mutane kuma saurari abin da wannan kuka ba take karantar da mu wallahi cin hanci da rashawa shi ke lalata komi dukkanin musifin da muke ji a yau a wannan ƙasa tamu ko a wannan rayuwa tamu daga wannan sai wannan daga wannan fitina sai wannan kaddara waɗannan fitintinu na 'yan boko haram na farayin daji na wane ne me ya sabbaba har yanzu a mai kaiwa ƙarshe cin hanci da rashawa ne in za ka zo da bindigogi ɗari in dai za ka zo da kuɗin ba da cin hanci da rashawa za ka wuce ba ruwanmu da gaskiyarka ba ruwanmu da mai kataka ba ruwanmu da abin da za a yi da su da mai ka zo illa iyaka kurin shi ne za ka wuce wannan shi ya kawo mana rashin tsaro a ƙasar mu shi ya ba mu rashin firgici a ƙasar mu shi ya kawo mana kowane iri yau inda za a kai mai laifi ko a kama mai laifi a kowane bangare kuma na laifin za ka samu cewa in dai akwai abin da za a ba da cin hanci da rashawa to shi kenan ya samu sallama ya kuma samu fita dan haka muke ta addu'a Allah ka kawo mana karzama lafiya Allah ka yi mana kaza amma Allah ya ki amsar addu'ar mu kamar ba a amsa ba domin me domin Allah Ta tabaraka wata ala mai tsarki ne baya amsar komai sai mai tsarki duk bakin da ke cin haramun duk bakin da ke cin hanci da rashawa to mu sani baya addu'a Allah ya karba har sai mai wannan bakin ya tuba kurinmu ko kuma kurarinmu da hayaniyarmu da ƙoƙarinmu da surutanmu ba za ta taɓa kawo mana lafiya da zama lafiya ba su kawo mana kwanciyar hankali da ƙare wannan fitina ba wallahi sai mun tsarkake bakunanmu daga abin da muke sawa cikin bakunan namu domin Allah ya umarci manzanni da irin ko ya umarci muminai da irin abin da ya umarci manzanni ya ce ya ku manzanni ku ci daga halak sannan ku aikata aiki na kwarai sai Allah ya ce ya ku masu imani kuma ku ci halal daga cikin abin da muka sako da shi ku yi godiya ga Allah sannan ku aikata aiki na kwarai in dai Allah kuke bauta mawa da gaske Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina Allahumma sabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi zalimin اللهم اذل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين الحمد لله الذي لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى الذي يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيا عباد الله إن الرشوة مغلبة للرب ومجلبة لعذاب الله لقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي فهؤلاء ملعونين من الله على لسان رسول الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اعلموا يا عباد الله إن الملعونين لا يفلحون أبدا إلا أن يتوبوا وتاب الله عليهم عباد الله قال أهل العلم إن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب وصاحبها مؤرد للوعيد الشديد لأنها أقل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله أقل أموال الناس بالباطل حيث قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون عباد الله لقد قال إمام قتادة رضي الله عنه إلموا يا ابن آدم أن قضاء القاري لا يحل لك حراما ولا يحق لك الباطل وإنما يقر القاري بنحو ما يرى وتشهد عليه وتشهد الشهود عليه ولقال بشر يقطئ ويصيب وألم من قرى له بباطل لم يقر حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة عباد الله قد انتشرت في زمننا هذا أقل أموال الناس بالباطل في بلادنا على وجه المقصود hatta sara kasirun min al-muslimin ya'khuzunaha wa ya yakhafuna min akal al-harami wala ya yataharrajuna min akal amwal an-nas bil ism fa qallama tajidu muwazzifan aw qariyan amilan illa wa huwa yamuddu yadayhi li akazir rashawati min duni haya'in min Allah wa la khajalin nas kama aka bar sallallahu alaihi wa an hadha zaman haythu qala ya ati ala ci zamanu. la yubali lil mar'u ma aqaza minhu amin halalin am min haramin ilamu ya ibadallah bir rashawa yuqlabu mujrimu bari'un wa biha yufsidu mizanu al adl الذي قامت به السماوات والأرض أيها الناس الرشوة تلبس عند أهلها ثيابا مستعارة وتأخذ صور متلونة وأعراضا متعددة فهذه هداية وتلك إكرامية وهذا محابة وهذه للذنبول وما إلى ذلك عباد الله فهذه الصور لا تنهى أن تكون رشوة محرمة وسبيل الشيطان وأوانه وسبيل الشيطان وأوانه في ذلك واسعة عباد الله الرشوة داء وبيل ومرض خطير خطرها على الأفراد عظيم وفسادها للمجتمع كبير فما يقع فيها امرؤ إلا ومحقت منه البركة في صحته ورزقه ووقته وإياله وعمره وفي شأنه كله ومن تدا وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته وزهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء كل أمره وكل ما عنده وكان آخره دخول النار يوم القيامة إذ قال صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من صحت فالنار أولى به عباد الله نفدت الثروات وهدمت البيوت وفرقت الجماعة وارتفع بالباطل وغاب الحق وكل ذلك بسبب الرشوات عباد الله واتقوا الله يا عباد الله وراقبوا ربكم فرب متقور في المال الله له النار يوم القيامة أذن الله عن ذلك الحمد لله رب العالمين نحمده على ما أصبغ علينا من النعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد عباد الله الرشوة في الإسلام محرمة بأي صورة كانت وأي اسم سميت سواء سميت هدية أو مكافأة أو تركة فالأسماء لا تتغير الحقيقة والعبرة للحقائق لا بالألفاظ ومن المقرر في شريعتنا الإسلامية أن الهداية الأمال غلول والمراد بالعامل كل من تولى عملا للمسلمين وهذا يستمل الرئيس ونوائبه والموظفون أيا كان مسؤولياتهم ودرجاتهم عباد الله لقد روي إمام البخاري ومسلم عن حميد بن أحمد بن حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال عامل ubu'asu fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li afala a bihi bayti abihi aw fi bayti ummihi hatta yanzura ayuhdiya ilayhi am la والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا ينال أحد منكم منها a إلا جاء به يوم القيامة يحمله على أنكه عباد الله فقد قال أهل العلم وينبغي على الحاكم ومن له ولاية تتعلق بأمور الناس أن لا يقبل الهدية ألا يقبل هدية مما لم يكن مت... لم... لم ممن لم يكن متعادا لأهداء إليه قبل ولايته فهذا في مقام الرشوة عباد الله إن المصائب التي تتولى علينا بين حين وأخرى ومشاكلات ومنكرات وعدم الأمن وشيوع الفساد وتتابع الابتلاء كلها بسبب ذنوبنا ومآسينا ونحن نشكو وندعو, وندعو الله ولا يستجاب لنا إذ كيف يستجاب للإنسان وهو يأكل مال الحرام فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وأملوا صالحا ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا رب العالمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين